maɗaukakin sarki ya samu dace magana ta ƙarshe da zan yi maganganu ne kamar haka mutumin da yake bibiyar social media daga jiya zuwa yau wancan mai gaskiyar na daura eh mai gaskiyar daura kun san haka Allah subhanahu wa ta'ala yake in ya tashi idan yana so ya azabtar da kai ya maka ukuba, sai jarrabe ka da san matar da ba ta son ka da haka kana iya kawo mata kuɗi don ta yi hidima sai ta ɗauki kuɗin ta yi ma wani hidima da shi tunda kai kai ba Allah zai maka da ita to wannan ita ce soyayyar da ta faru tsakanin 'yan Najeriya talakawa da wancan mai gaskiyar na daura ko kuwa wannan na kalmar malam albanin gombe ne da ce mai gaskiyar daura to mai gaskiyar daura a farko lokacin da yake mulki mutane da yawa idan abu ya faru kyautata zato suke suna ganin kai kamar fa bai san me ke tafiya a ƙasar ba haka ne ko ba ka bane to wai sai gashi a cikin wannan satin da ya fira da GCL Hausa wai yana cewa wai yayi murna ya ji daɗi da aka ƙara kuɗin man fetur wai saboda masu zuwa guri wai ya koma ya gama aiki ya koma can mutane suna ta zuwa kawai sai aka ƙara kuɗin man fetur to ya ji daɗi da aka ƙara kuɗin man fetur ko ba komai masu zuwa gurin shi za su ragu Don Allah barin tambaye ku duk wanda kaga ya tashi ya tafi gurinsa a daura ya ibadiyar ladina amanu ne da ƙarin kuɗin man fetur zai hana shi zuwa ko mala'u ne ke zuwa ni in je mana ina ruwana me zai kai ni gurin shi me zai mun ko in na ki zuwa zai cije ni ne ba abin da zai mu yanzu ku duba ku gani da ƙara kuɗin man fetur din nan ba don Allah hatta abin da ya shafi lamari na zumunci tsakanin al'umma ya yi baya ko bai baya ba ka je ka tambayi direbobi za su faɗa maka inda da da ka je tasha za ka samu mota eh akwai yar uwata ta taso daga garin yawur za ta zo nan garin wallahi ran da za ta taho tun karfe bakwai ta tafi tasha ba ta taso ba sai wajejen karfe goma sha biyu na rana saboda ba fasinja zumunci yanzu duk inda bai zama dole ba sai ka tashi ka tafi sai dai ka buga waya Allah yanzu haƙuri ake ko ba haƙuri ake so kuma wannan abin tsakaninku da Allah masu shi ya taɓa ko marasa shi marasa shi a daidai lokacin da za a ce ga wata matsala ta faru a cikin ƙasa hatta abin da yake tsakanin 'yan uwantaka ta zumunci sai da abin ya taba wai mutumin da ya shugabanci mutane wai shi zai zo ya ce wai ya ji daɗi da wannan yanayin wai ya ji daɗi ya ji me so maganan da wasu ke zuwa sana ce muku wai siyasar kuɗi ita ta ɓata najeriya karya ne a in ba haka ba shi wannan mutumin fa da ya ce bai da kuɗi talaka ne fa ya fito da kuɗin shi ya ba shi. kuma ku kun sani cewa idan bai zama ɗari bisa ɗari ba casa'in cikin ɗari na wanda suka zaɓe shi wallahi ba kuɗi ya ba su ba suka zaɓe shi tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka bane ko ka maganan wani ya ya ce wai siyasar kuɗi aka yi ita ta lalata to ga wani an zaɓe shi ba kuɗin kuma an talaka ya ɗauko kuɗin ya bashi saboda kyautata masa wa zato ya zo ya ƙara kuɗin man fetur talaka ya ce eh, ya yadda saboda yana kyautata mai zaton cewa dalilin da ya sa ya ƙara yana ganin amfanin zai dawo kansa yau kuma shi ne wanda 'yan najeriya na siyan man fetur bai kai naira 200 ba aka mayar da shi 600 da wani abu ana hasashen ya kai naira 700 kuma shi yake faɗa cewa ya yi murna ya ji daɗi a bakin ka dai aka ji nima baki nawa yawa a bakin ka aka ji nima baki nawa o da haka <laughs> me saboda Allah ai maganan wa ululin nasi husna eh? a faɗawa mutane magana mai kyau ya zo ya samu fa drum ɗin kalanzir yana naira dubu ashirin bai bar gwamnati ba sai da drum ɗin kalanzir ya koma kusan naira dubu ɗari biyu da ashirin wai kuma wanda ya zo ya saka talaka cikin wannan bala'in eh har ya gama wannan hanyar daga abuja zuwa ina yanzu ba kuna kallon bypass nan wannan ranar nan billahi lazi wani abu ya kama ni na tafi nasarawa in ka je wajen fulawa min din nan yanzu akwai ramin da in damuna ta zo gurin nan malam allah ya kiyaye ni ban san haka hanyar take ba na je gurin da daddare malam in ka shiga wani ramin motar ita kanta sai an daina ganinta gashi nan nan wajen har fa ya gama gwamnati a shekara takwas daga wannan titin daga abuja zuwa kano an kasa me an kasa yi wa mutane so da haka eh ta gani titin me ta gani to inda kawai aka dan sha daga nan kaduna zuwa ina kano amma a ce a shekara takwas wannan titin daga abuja zuwa nan ai malam so shi ya sa wa inda Allah tastami'ul ulkusu wallahi za a haɗu a gaban Allah mutane sun ba shi amana so mutanen ne alƙalai ya riƙe musu amana ko ya ci su mutanen yanzu ya kamata su zama alƙalan kansu kuma in za su ci gaba da helin dina suka gan shi <laughs> wannan ya rage nasu amma dai wanda zai zo kana cikin wannan yanayin shi dai ka san yanzu ba yadda za a yi ya sai man fetur ko Eh? yana da alfarmomin da duk abin da yake ya shafi harkarsa ta rayuwa tunda ya kai wannan matsayin a available zai yi su so maganan wai a ce wai shi ya san halin da rayuwa take ciki bata mata so ba to tunda shi ya riga ya sha so saboda haka shi yanzu yana jin daɗi da aka ƙara ma 'yan najeriya kuɗin manfe da haka yanzu da za a sake ƙarawa me zai ji <laughs> Allah ya samu dace Allah ya samu dace to wannan shine sakon mu na farko sakon mu na ƙarshe da nake so in rufe da shi shine abin da muka saba faɗa kullum dangane da abin da ya shafi lamari abin da ya shafi harkar tsaro da halin da ƙasa take ciki ya yi shekara nawa takwas amma jihar da ya fito tana daga cikin jihohi wanda suka fi fama da matsalar tsaro matsala mafi muni kuwa eh sai gashi bayan ya gama ya gama sai gashi ya zo yana halattar wai maganan wai kaddamar da 'yan sa kai wanda ya yi wannan shekara takwas a sama na fama da matsalar tsaro ya kasa magance ta ai ko ba komai kana shugaban kasa ya kamata a makara in za a yi wani iskancin to je wata jihar ai amma ba jihar da kake ba ku je ku bincika za ku ga ai yankin da yake na daura ku je ku bincika za ku ga wannan matsalar ta tsaro akwai ta har ya ba shugaban ƙasa babu ita Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abin da yake faruwa kwanan nan abin da ya shafi wato matsalar tsaro a yankunan nan a ana ta maganar 'yan sa kai 'yan sa kai 'yan sa kai matawalle ya taɓa yin gwamna wanda an san cewa shi aka kayar wannan gwamnan ya karba wanda yanzu haka dai ana nan ana ta rigima a kotu ya za ta kare wannan kuma Allah shi ya bar makansa sani ya taɓa ɗaukar 'yan sa kai wanda adadinsu ya kai biyar a jihar zamfara gwargwadon lokal gamman ɗin da suke da shi da masarautun kowace lokal gamman in tana da sarakuna biyu sai a ɗauki 'yan sa kai dubu in tana da sarki dai sai a ɗauki 'yan sa kai guda 500 da aka ɗauki wannan 'yan sa kan guda 8,500 don Allah sun magance wa zamfara matsalata to abinda da ne muke so ku gane mutum ne ya fi ƙarfinka duk mutumin da ya fi ƙarfinka kullum baka cewa ko zai min duka wala sai an yi faɗa ya yi kamata ka yi ka lallaba shi a zaunawa tun da ya fi ƙarfinka so wannan kenan akwai rahoton da wani jami'in tsaro na 'yan sanda wanda ya taɓa riƙe tsafi a matsayin dpo ya faɗi cewa mun faɗa mun ce akwai wani sanata daga ɗan sadau shi ya fara kafa 'yan sakan nan daga lokacin da ya kafa su suka je suka kashe wani wanda bai kamata a kashe ba daga lokacin ne fitinar ta yadu wanda wannan rahoton muna da shi cewa daga lokacin ne fitinar ta yadu so abin da mutane muke so ku gane idan aka zo aka kafa 'yan sa kai har yanzu ne tun da ake kafa 'yan sa kan nan a kowace gadala ku faɗa min kun taɓa ganin wani kwamanda daga cikin komandojin mutanen nan da 'yan sa kai ne suka kakanyi suka kama suka kashe shi kun taɓa gani to wannan maganan sa kan wannan wutar fitinar da ake gani billahi lazi kullum ban da rura ta babu abin da zai kuma su ne ummal abashi ya samu yanzu ba magana ba ce wai gwamnoni su ci gaba da ɗaukar 'yan sa kai magana ce gwamnatin tarayya ya kamata ta taka ma abin nan birki gwamnati ta ɗauki isassun jami'an tsaro ta kowane bangare ta kara ga matasan nan sun yi karatu a ɗauka a dss a ƙara a soja a ƙara a polis a yi a ƙara na tabbatar da di yadda jami'in tsaro na dss ko polis ko soja ya lalace billahi lazi la ilaha illahu ya faɗan sa kai saboda makamin da suke riƙewa da tirenin ɗin da suke da shi ba mai ba ba iri ɗaya ba to in ba yaudarar kanmu muke ba ban ga yadda za a yi ba matsalar da polis da soja da civil defense da dss ba su iya magance ta baka ce wai ka ba ɗan sa kai makami wai shi zai magance ta wallahi kan mu muke sau da haka wasu abinda bincike nuna shine kowa ya san akwai security board a jiha yana daga cikin guraren da in aka sa kuɗi za ka ɗebi kuɗi hada a ta'una famnun au amsik ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama saboda in ba an yi amfani da irin waɗannan hanyar ba kamar yadda wasu ke zargi to kwashe kuɗin jama'a yana da wahala da sunan tsaro wannan shine abin da yake ainihin wato faruwa saboda haka a wannan bangaren kwanan nan wasu yan uwa sun zo sun kawo min gida malam su ranar nan jiya ne yana zaune wasu wani ya buga mai waya wai ga yan bindin na sun zo gidana yan uwa ne fa fulani wanda suka kafa kungiya don shiga kauyuka su karantar da yan uwansu fulani suka zo suka ka amma ne je buga mawa wai ga yan bindiga nan sun zo gidana ku fahimci wani abu yanzu akwai binciken da aka yi aka fitar da cewa akwai kabilu yanzu a najeriya waɗanda suke mafiya haɗari ƙabilar farko da suka fara fitarwa akwai ƙabilar birom birom a binciken da aka yi birom ɗaya eh, a jos duk rigimar da aka yi da su idan rigimar ta ƙare ba a taɓa yin wata rigimar da aka gama ba kuma aka samu birom ne suke da gaskiya su ne ba su da gaskiya ƙabila ta biyu ita ce inyamurai a najeriya wanda kowa ya sani cewa kwanan nan a kano kowa ya ga abin da ya faru an kama mutum tara cikinsu sannan sun sace 'ya'ya guda bakwai daga jihar bauchi wanda har yanzu akwai daga cikin yarinyar da ran da aka sace aka haife ta asibiti a ranar aka sace ta in dai ba yau ba har jiya ana cigiyar iyayenta sun ɗauke ta sun je sun canja mata suna sun canja mata addini sannan kuma a ciki akwai baban yarinyar da ya zo sa da aka ɗauke ta naira 480 aka sai da ita. Saboda sun kafa ƙungiya mai ƙarfi aikin da take shine ɗaukar 'ya'yan al'ummar musulmi daga arewacin najeriya a kudanci da su a canza musu suna a canza musu addini wanda kun san wasu kyasa-kyasan da aka yi a baya ba canja suna da addini ba wasu yaran sai an gab don akwai yarinyar da aka kawo 'yan shekara sha uku a wannan shekarun ta sha uku an riga an gama saba mata da zina gaba ɗaya sannan ko da aka je aka mata gwaje-gwaje yarinyar har an sa mata cutar HIV a shekara sha uku kuma daga nan Kano aka saci yarinyar amma muka ce ga yakin basasa da suka hada ya kashe adadi na mutane a Najeriya ga su da hannu gurin kasa saddauna da tafawa mai amma da Allah nan Kaduna ko inyamurai ko bawo da Allah da wannan bannan ke faruwa ko kun san yanzu da yawan mu na rantse da Allah mun fi jin haushin fulani sama da inyamuran nan tsakaninmu da Allah haka ne ko ka ban ba wanda ya ce to yanzu tunda an samu inyamurai na sata 'ya'yan mutane to din da aka ga wani inyamuri a tara a tara a bigi dalawa ya faɗi wannan to ya aka yi aka yi wannan hukuncin ga fulani saboda wasu na aikin banna a cikinsu aka halatta jinin duk wani ba fulata ne can an gan shi a kashe shi ya aka yi to sai suka sa kabila ta uku sai suka ce ita ce fulani kabila ta hudu sai suka sa bare-bare kanuri don allah matsalar boko haram da ta faru a maiduguri idan ka haɗa kanuri wanda suka shiga boko haram da waɗanda suka shiga shiga ba su yadda da abin ba wanda suka shiga boko haram fasantin ɗinsu ya kai nawa bai kai ba wanda suka shiga boko haram a maiduguri wallahi bai kai 10% ba eh amma kaga sannan ita matsalar da suka tashi yinta da sunan addini suka yi ta ko wannan yasa lokacin ya san boko haram sai da ta karkasu karkasu da hatta kiristoci an samun su da bama bamai za su zo su same a gurare dala an shayi ko ba shayi ba amma saboda rashin adalci sai suka ce wai kabilar kanuri wata na daga cikin ƙabila mafi haɗari a najeriya guda hudu suka lissafa to don haka da matsalar ta faru su bare barin ba su suka tashi suka yi maganin matsalar su ba su suka tashi suka yi mai su suka yi maganin matsalar su da matsalar nan ta faru don haka a muna kira zuwa ga mutane wannan abin da wani ya turo min saƙo wai saboda ai ban san abin da fulanin nan suke ba inda suke suna azabtar da mutane da waye da waye da waye na ce kai ma waɗanda suke azabtarwa ake azabtarwa wasu waɗanda ba su ma ɗauke da makaman ba yanzu ga abin nan da ya faru a jos ana ba da misali kwanan nan na ce da aka je aka kai hari ana washe gari kirismas. abin da ya sa ka ji duniya ta ja baki ta yi shiru saboda su aka kashe yanzu kuna ganin cewa da su suka yi wannan kisan ana gobe za a yi kirsimas dala duk duniyar kafare ba sai ta ca ba yanzu har yanzu shine halisu ne da yanzu duk wani babba a ƙasar nan ya fito yana musu ta'aziyya yana me yana jajanta amma tun da su aka kashe abin da na faɗa kenan jaridu suka ɗauka suka buga na ce kuskuren da aka yi na harin bom ɗin nan a nan tudun biri da rugar fulani aka je aka saka wa bom saboda ƙin mu ga wata al'umma duk mun yadda cewa a kashe ta duk inda aka ganta ko ta yi laifi ko ba ta yi laifi ba wala nan za mu dawo cikin gari muna muna ce an kashewa an kashe yin ta'adda to wani saboda rashin adalci sai ɗauka cewa wai kana goyon bayan ɓannan na a'a tunda Allah ya ce wa annabi wala ta kullil kha'inina duk mutumin da yake maha'inci ne kakkai husuma wajen kare shi wallahi ko uwan mu dai uban mu ɗaya ta bayyana ba za mu wahal da kanmu gurin kare ka ba amma abin da muke magana a bincika idan ya tabbata wane ya yi laifi to a hukunta shi gwargwadon wa amma mun yadda cewa ƙwar'ani ne ya ce wala ta ziru wa ziratu wata rai ba za ta ɗauki nauyin wa ba duk masu hankali da addini sun san cewa ba daidai ba ne hukunta wani da laifin wa da laifin wani kuma shi ake yi yanzu ko ɗazu kafin in fara karatun nan ina sauraron wani bidiyo na gani wasu sun kama wasu a katsina suna zargin cewa in foma ne sai suka kashe su ina sun ce sun kama wani da bindiga ak-47 ina bindiga sun ce 'yan sa kai sun tafi da ita don allah in dai ba istanjin faya aka yi ba da mutum kaga wanda aka istanjin faya da shi alama ne na cewa yana dauke da makami a lokacin dole jami'in tsaro makamin da ke hannun shi amfaninsa shine farko ya fare kansa kafin ya kare mutanen wa mutanen gari da Allah waye wace doka ce ta ba su damar zargin mutum ake yi da laifi bai tabbata ba nan take da na kama kan kashe ka wace doka ce kuma abin da muke so mu nuna mutane ma dama za a tafi a haka da zaran ana zargi wanda ya kamata su tabbatar da an yi laifi ba su tabbatar ba to yana rantse muku da Allah dole sai an kashe wanda bai cancanci a kashe shi ba yanzu duk mutumin da ya san hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS idan suna zargin mutum goma da laifi in suka bibiye su kaga sun zo kansu in sun suka kama to yana rantse maka da Allah ko dai duka goman sai ya tabbata ko kuma cikin duk mutum goma da suka biyu wallahi sai ka samu tara abin da suka hasashe na laifi ba sa zuwa kanka sai sun tabbatar da laifin sannan suke zuwa kan wa kan mutum yanzu misali da aka ce infoma ne sai a ce eh mun kama shi lokacin da muka kama shi a wayarsa mun samu bayanai ta hanyar communication da yake da su wajen turo masa saƙo su tura masa ba ka gane ka ga ai wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi nawa ko a ce a'a da muka kama shi mun tafi kamfanin sadarwa sun fito mana da bayanai cewa wannan mutumin infoma ne ta hanyar communication ɗin da yake da su yana ba su bayanai ga kuma bayanan da suke wa suke ba shi duk waɗannan dalilai da za ka iya gamsar da mutane cewa eh wani da muke kaza zarginsa akan kaza eh kaza ne kuma ga dalilan abu kaza abu kaza abu kaza ya faru amma kai ka kama mutum ina zargin ka wanda ya kamata ya tabbatar da laifi an yi kowa ba kawai ka ce da ka kama shi kana zargi kawai ka kashe to kaga wannan hanyar da aka dauka ita ce muke cewa wallahi ba za ta bulle ba kuma wallahi tallahi da wannan sai an kashe wanda bai kamata a yi mai ba kuma ku ahli sunna ku daina yaudara kanku dukkan mutumin da yake da tauhidi ya san cewa tauhidi shine asasi na samun security a doron kasa to ka dauko jibgegen mushriki 'yan sakan nan mafi yawancinsu billahi lazi la ilaha illahu ba su da alaƙa da Allah ta fuskar tauhidi yanzu wayancan da suka je suka tara hanya a hanya fa aka nuna aka ce ga mahaukacin direba aka ce wannan shine fir'auna wannan shine hamana wannan shine quddaru quddaru fa shine izin ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi aka ce suka yi makansu kirari suka ce su ne arna masu tariku sallati to wanda suke da waɗannan alfas ɗin suna ganin hanyar da suka dogara da ita wacce za su kawo mutane aminci ita ce hanyar tsafi sannan ku dogara da su ku ce wai su za su kawo muku security a'a a dai kara ya matsa al'amura in dai Allah ake so ya shiga ciki to cire hannunsa zai daka haka mu ba ma gani daka muna kira ga gwamnati ta yi tunani wannan maganan aikin 'yan sa kan a kowane mataki wallahi ta kashe shi ai ko yanzu wannan abin da ya faru na jisu ai bayanai ya nuna cewa 'yan sa kan su suka sabbaba wannan rigimar ai da haka a ɗauki isassun jami'an tsaro ta kowane bangare wanda za su kare kasan nan dawa na ga wani likita yana bayani an tambaye shi an ce menene dalilin da ya sa za ku zo wani lokaci kuna wa mutane wulakanci a asibiti sai ya ce abin da ke faruwa ya ce yanzu a dokar duniya najeriya da take da mutane population wajen mutum 200 da wani abu ya ce mafi karanci ya kamata a ce akwai masu kula da harkar lafiya likitoci kamar kimanin kusan 500 haka ya ce wannan ne zai ba da damar a duk kullum kowane ya ce yanzu inda a ce kowa zai kwanta rashin lafiya sai ya zamanta kowane wato a likita yana da haƙƙin ya kula da mutum sittin da wani abu a kullum inda za a kwanta rashin lafiya ya ce in ku ba a kwanta ma ya ce a ƙa'ida ya ce in ya fita ofis kullum ya kamata ya duba daga mutum bakwai zuwa goma ko wani abu makamancin haka ya ce to amma yanzu lissafin da ake da shi din najeriya adadin likitoci bai kai dubu talatin ba bai kai nawa ya ce to ya zo ofis ya kamata ya duba mutum daga ɗaya bai wuce goma ba ya zo ya duba mutum hamsin ba su ƙare ba ya duba sittin ba su ƙare ba ya ce to tun kana aiki kana jin daɗi har ka koma masifa ka gani sannan a zo wata ya ƙare albashi ya makale ya ƙime ya ce wallahi duk wanda ka gan shi a najeriya yanzu yana aiki in dai likita ne kuma allah ya masa baiwa ta karatu a likitanci to abu biyu ya tsayar da shi a najeriya ya ce ko dai kishin ƙasan ya zaunar da shi ya kasa fita ya bar cikinta ko kuma wallahi bai samu yadda zai ya fice ya bar ƙasar ba ne shi yasa ya zauna a cikinta dala ba ku sha gani ba likitoci 'yan najeriya ana da bubun ficewa a bar ƙasar dala wasu kasashe na ɗaukar su ba ku sha gani ba eh ya to shi ma da yake wannan bayanin in aka kira wai sa aka ji ta daina shiga ba mamaki Allah ya mai gyaɗa dogo ya tsallake ne to wannan fa shine abin da ake fama da shi kusan kowane ɓangare ga al'umma Allah ya azurta ƙasar da shi adadin da ya kamata a ce an ɗauka population ɗin da zai ishi abin da zai ishi mutane sawa'un a ɓangaren jami'an tsaro ne a kowane irin bangare sai ya zamanto ba a samu adadin da ya kamata a ci ya mai ba ya isa Allah subhanahu wata'ala ya azarta ƙasan nan da arzikin da duka wayannan bangarorin da muke magana ana iya inganta su ko ba iyawa akwai bangarorin da ko ana wasa da su su bai kamata a ce an yi mai ba wanda yana daga cikin bangaren security akwai tun da kasashen da suka ake ganin sun ci gaba ake koyi da su zaka ga daga cikin abin da suka babu muhimmanci akwai wannan bangaren bangaren security sun yadda cewa da bangaren ilimi da bangaren lafiya ko nawa ne za su yi mai za su kashe a ciki su kiran da muke yi ga gwamnati a duba wannan janibin a kowane mataki tana da tsari na ma'aikatan da za su kula da tsaro a ƙasa a inganta wannan bangaren don a maganta tsaron amma barin tsaro a harkar ɗaiɗaikun mutane kuma a ba su dama a ce da sun kama mutum suna zargi